jama'a da dama dai na ci gaba da fita gudanar da harkokinsu a fadin kudu maso gabashin Najeriya duk da cewa wani bangare na kungiyar fafutukar kafa kasar Biafra ta IPOB ya tilasta wa al'ummar yankin zaman gida na tsawon kwana biyar daga ranar tara ga wannan watan Disamba a wani faifan bidiyon wanda ya ta yawo a shafukan sada zumunta a farkon makon da ya gabata ne kungiyar ta ayyana dokar tare da barazanar hallaka duk wanda ya fito waje daga ranar tara zuwa ranar sha hudu ga wata sai dai bayanan da sashen hausa na muryar amurka ya tattaro na nuni da cewa daga ranar juma'a da ta wuce tara ga wata zuwa yau mutane da yawa ba su janye daga harkokinsu na yau da kullum ba a faɗin yankin A garin Abana jihar Abia wani mazauni Malam Idris Bashir ya ce kasuwanci bai tsaya ko na kwana guda ba yayin da sauran al'umma na ci gaba da tafiyar da ayyukansu kamar yadda aka saba. a nan dai akwai gaskiya abin da wannan dokar da sun wannan kuma an yi kasuwa ranar kuma an yi asabar kazalika ayyukan yau da kullum ba su tsaya ba a jihar anambara in ji wani mazaunin garin anacha alhaji yushau imam daga lokacin da aka yi sanarwar zaman fita a na kwana biyar last week daga ranar juma'a na har yanzu ko ana ci gaba da kasuwancinsa maganar fita tsohon ba ba a yi ba yau ma talata an buɗe kasuwa ko ana ci gaba da harkokin shi baki suna shigowa daga ko ina da ina wajen Mr. Jude Obike a Owerri babban birnin jihar Imo ya bayyana cewa harkoki na ci gaba da gudana ko da yake harin da wasu 'yan bindiga suka kai shalkwatar hukumar zaɓe da ke birnin a safiyar Litinin ya hana wasu mutanen fitowa. Ya ce mutane sun lallaba sun fito sai dai harin da aka kai shalkwatar hukumar zaɓe ya haddasa tsoro da ya sa wasu suka noke a gida. Alfonso Sokorigwe muryar Amurka daga inugu Najeriya.